الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله yau yini ne da lahadi wato goma ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da biyar ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da daya luladiya idan ba manta ba a jiya mun tsaya ne karshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka sura suratul hasri yau kuma za mu tashi farkon aya ta goma tambaya guda ɗaya da za mu ansa wani bawan Allah ke tambaya dangane da bin masbuki sallah ya halatta ko bai halatta ba abinda ake nufi da masbuki mutumin da ya zo wani adadi na sallah ya kuɓuce masa kamar raka'a biyu ko uku sai ya bi liman bayan liman ya yi sallama sai ya tashi yana cika abin da ya kubuce masa shin ya halatta wani ya zo bi shi sallah ko bai halatta ba malamai sun yi maganganu guda biyu wadan suka ce ya halatta wadan suka ce bai halatta ba magana ta ce ya halatta ita ce tafi karfi akan da imamu shafi yake da sauran wadansu malamai idan ka duba cikin littafin al-fiqh wa al-mazahib al-arba'a domin lokacin da mutum ya tashi yana rama ko yana cika abin da ke kansa na rakayoyi da shi da mai sallah mutum ɗaya duk ɗaya hukuncin su yi idan kabli ta kama shi zai yi idan ba ta kama shi zai yi sun riga sun raba hannu da liman to tunda kun kamar mutum ne yake mai sallah shi ɗaya kaga shi ne ya halatta a bisa sallah wallahu a'lam mun ga ne ka tsaya fara wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman min dun man hajara wa na ala anfusihim walau kana bihim khasasa wato ana kididdigar mutanen da za a basu wani abu daga cikin dukiya ta alfai'u dukiyar da aka samu a wurin kafirai ba tare da yaki ba tare da zubar da jini ba an bayyana cewa ana bayar da ita ne ga Allah da manzanka sallallahu da kuma ahalin bai. da kuma marayu da talakawa da kuma ibnu sabili sannan ana bayar da ita lil fuqara al muhajirin ga talakawa masu hijira sannan ana bayar da ita ga wallazina tabawu uddara mabukata cikin mazauna madina to yanzu kuma za mu kaura akan banda wannan kuma wa ake kara ba shine aya ta gaba za ta bayani Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وسيلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعده haka ya halatta a bayar da dukiyar fai'i wallazina ja'u ga waɗanda suka zo min ba'dihim bayan shuɗewar sahabbai tun daga cikin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da sauransu har ya zuwa ranar yau su waɗannan da suka zo bayan su ya kuluna za ka fi suna cewa rabbana ya ubangijin mu ighfir lana kai mana gafara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman sannan kai gafara ga waɗanda suke yan mu da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu da dai karka sanya wani kulli a cikin zuciyar mu game da ƴan uwan mu mummunai mu je muna musu kyashin wani abin da Allah ya basu su ko muna musu hasada ko muna gaba da su dukkan wani mummuni ya Allah karka sa kyashin sa a cikin zukatan mu haka suke faɗa suna cewa rabbana ya ubangijin mu innaka ra'ufur rahim lalle kai ra'uf wato mai tausayi rahim kuma wanda yake mai jin to wannan aya ta yi kama da ayar da ke cikin suratul tauba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 wato da waɗanda suka bi su tare da kyautatawa to anan ma aka ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyari kaga al muhajirun din kenan wal ladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim al ansar din kenan wal ladina ja'u min ba'dihim wal ladina tabawwa'u bi ihsan da aka ambata su ne alaikum ina a can an waɗanda suka bi su da kyautatawa sai ba a faɗi me yake kyautatawar ba a nan sai aka faɗi kyautatawar ya kulu na rabba na gafir lana wal ikhwanu lallazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim hadha ba'd min ihsan wato sashi na ihsanin da suka yi wallazina sabaquna bi ihsan domin bin sahabbai da ihsani shine baka saba musu ba a aqidar su ta kudurin zuci baka saba musu ba a tsarin ibada baka saba musu ba a tsarin imani da da'awa tafarkin su shi bi baka bi wani tafarki sabanin nasu ba baka kawo wani abu cikin bid'o'i na addini irin wanda sahabban annabi su ba dan ka'ida dukkan addinin da mutum zai yau sai an daura shi akan kelin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ne suka rayu akan tarbiyyar addini tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyyar ta qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawan a tsarin akida ne sawan a tsarin mu'amala ne a tsarin na ibada kowane irin abu so ake mutum ya kasance ya bi yadda suka ce yasa Allah sai fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad da sauran mutane in sun yi imani irin naku ko sahabbai faqad da to sun tuntu amma in mutum imani irin sahabbai ba su cikin tsoke kuma da wannan ne Imam Malik ibn Anas ke cewa yan a masu aqidar zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su halatta a ba su wani abu na dukiyar fai ko da ko sun zanto talakawa ko da sun zanto abu na ustabi ko da sun zanto alyakama saboda ne Allah ya sharɗanta waɗanda za a baiwa ga siffatu wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان sai in kana addu'a ta gari ga waɗanda suka rigaye su da imani sahabbai kenan in shi ku baka addu'a ta gari gare su asali ma su musu suke zagin suke faɗa musu bakar magana to tun haka ne imam malik yake ba tantance ba su dukiyar fai uba ina fata an fahimta an fahimta ku ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ce alam tara ila alladhina nafaqu sun ba ka yin duba zuwa ga waɗannan da suka kulle munafunci a cikin zukatansu wato abdullahi ibn ubay ibn salul fi da mabiyansa shin ba lura da su yaquluna suna masu cewa li ikhwanihim alladhina kafaru ga ɗan uwansa cikin kafirai min ahlul kitab kafiran ahlul kitab kafiran yahudawa suna cewa da su wai la in ukhrijtum wallahi in har aka nemi korar ku daga nan gari. la nakhrujanna ma'akum to sai a kore mu tare za mu fita tare da ku wala nuqi'u fikum ahadan abada ba wani wanda zamu yi wa biyayya cikin lamarin ku wa a ce me yake ku me yake ku ba za mu ba wa in qutiltum in har an yake ku annabi da sahabbai suka ce za su yake ku lanansurannakum wallahi sai mun taimake ku Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ya san ƙarya suke lokacin da suka faɗi wannan magana magana ce ta munafiki dadin baka kade ya faɗa ma abin da zai dadada ma rai amma zuciya san ƙarya yake wato lokacin da su banu nadir suka yi abin da suka yi wanda muka karanta biya ko manzon Allah ya yi shawarar ya kasu suna tsoro cewa ko su tsaya din su sulhu da manzon Allah sai Abdullah ibn Ubay ibn Salul yake ce da su ku kwantar da hankalinku ina da zaratan mayaka dakkan samari mutum dubu biyu kuma duk za mu zo mu taimake ku in annabi sun zai taimake ku in ya zai yake ku sai mun zo mun taimake ku ba ita a kore ku daga nan garin ba muna tare da ku shine yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab ko wannan ya nuna aje munafiki kafarci. tunda Allah ya yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru suna fadawa ɗan uwansu kafirai sun bukai suna fadawa ɗan uwansu kafirai cikin ahli alkitab suna cewa ai muna tare da ku kaga kenan dukkan wanda ya dauki wato ya sha alwashin taimakawa wato ainihin kafirai don su yaki mummune ya ɗauki wannan sufar ina fata an dukkan mutumin da ya taimaka wa kafare kowane irin nau'i daga cikin nau'in taimako da dabarun yaki a'a da wato asirai na leken asirin kasa a'a da sojoji da shawarwari da makamai ta kowace irin hanya ka taimaka wa waɗansu kafare don su ci nasara akan waɗansu mummunai sunanka munafiki kuma abin da kai ya tabbata daga cikin musulunci dan ga shi yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum mako ma'akum haka suka wala nutu fikum ahadan abada ba wanda zamu yi wa biyayya cikin lamarin ku wai wani ya sami yake ku ba zamu yi ba wa in qutiltum in an yake ku lanansurannakum sai mun muke ku Allah ce wallahu sabu innahum lakazibun Allah ya san ƙarya suke kawai sun faɗi wannan maganin ne da baka amma ba za su iya ba masaurata ne munafiki ba iya yi amma ya iya roman baka yutika min ulul lisan eh, min halawatan wa yarubu fika kama yarubu sa'alam ko min zalakal lisani halawatan wa yarugu fika kama yarugu sa'alab la in ukhriju imma har an fitar da su ahlul kitabi daga cikin gidajensu la yakhrujuna ba'hum munafiqun ba za su fita tare da su ba take wa wala in qutilu in har an yaki su kafaran ahlul kitab la yansurunahum munafiqun kan ba za su taimaka musu ba wala in nasaruhum in har ma sun fito filin daga da sunan za su taimaka masa din lai wallunna al-adbara wallahi sai sun juya baya sun gudu sun kyale su sun malayu saruwan sannan da kace ba za a ba su nasara ba su ahlul kitab sun da su ke ina fata an bayyana to kar ku manta da cewa munafunci shi iri biyu ne akwai abin da ake kira an-nifaqul itiqadi akwai abin da ake kira an amali an-nifaqul al-itiqadi shine wato munafuncin zuci. me ake nufi da munafincin zuci bakin ka ya furta kalmar shahada kila har kana waɗansu ayyuka na zahiri na musulunci sallah da sauransu amma a zuci mutum yana tare da kafirai kwansa da farko yana tare da kafirai baya son ya ga ci gaban musulunci amma in kafirci ya banka yana jin daɗi to wannan shine abin da ake kira annifaqul i'tiqadi wato munafunci na kuduri na zuci kenan wanda kuma shine annifaqul akbar wato babban munafunci allazi yukhriju sahibahu min al-milla wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci masu irin wannan munafincin su ne ake nufi cikin fadin Allah ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira to amma kashi na biyu na munafinci shine an-nifaq al-amali munafinci ta fuskar aiki ba kida mutum yake munafinci ba amma aikinsa akwai ire-iren ayyuka na munafikai shine manzo Allah ya fara da cewa kamar mutum ya alƙawari ya saba kamar mutum ya tashi zance ya karya kamar mutum a bashi amana amana dukiya ko tona abu to wannan dukkan su sufofi ne na munafikai mai shi yana aikata sufa daga cikin siffofin munafunci amma ba a cewa ya fita daga musulunci matsayin abin da yake matsayin kaba'ira babban laifi wanda za a yi masa barazana da wuta za a yi masa barazana da azaba in ya tuba ubangiji da Allah ya tuba tubanta in bai tuba fa huwa tahtal mashi'a in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama ya masa azaba an fahimta ko to babban munafunci shine mai hatsari mai fitar da mutum daga cikin musulunci amma karamin munafunci baya fitar da mutum daga musulunci dan mutum ya saba alƙawari baka cewa ka zama munafiki ka fitar daga musulunci innal munafiqina fi darkil asfali minan nas in ana magana ilimi sai ya maka dariya sannan idan mutum ya zanto mai cin amana ba ka cewa ai munafiki ne tunda manzo Allah ya ce ayatul munafiki salatu wannan hadisin kowa ya haddace idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana ila akhirih wannan duk ana magana akan annifaqul amali wanda shine kuma annifaqul asghar karamu munafinci ina fata muku sai Allah ya ce mai aya ta gaba لعنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بعثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وبنجد لا أنتم والله قوم مني أشد رهبة في صدورهم كل tsoronku ya fi tsanani a cikin zukatansu min Allah sama da tsoron Allah munafukai na jin tsoronku sama da yadda suke jin tsoron Allah saboda su suna ganin azabar ku a kusa take za ku ya daukan takobi ku yake su inda an ce ku yake su dan wannan tsoron su suka fita kalmar shahada dan su tsare kawunan su su tsare dukiyoyin su amma ba yayin tsoron Allah ba an gane ko sai Allah ce zalika hakan ko ya faru ne bi annahum qaumun la yafqahun dan su mutane ne wanda ba sa fahimtar abinda Allah yake faɗa ba sa fahimtar abinda annabi yake isar musu na sakon addinin musulunci la yuqatilunakum jami'an kuma su yahudu ba su da karfin halin su yaƙe ku gaba da gaba ku fito gaba ɗaya ko ma su fito gaba ɗaya illa fi quran muhassanatin sai dai su fake a cikin waɗansu alƙaryu ko garuruka muhassana waɗanda suke da ganuwa waɗanda an riga an zagaye su da katangu suna cikin lunguna na duwatsu sai dai su muku yaƙin sunkuru amma yaƙi na fito na fito ba za su iya ba sai dai su muku yaƙi na kwanan kwananta illa shukran muhassanatin aw min wara'i judur ko kuma kadai za su iya yakar ku ne in sun labe a bayan katanga ko bayan garu amma da ku fito su fito yahuda ba za su iya wannan dan suna jin tsoron mutuwa wala tajidannahum ahrasa allati ala hayatin wa min alladhina asrafu yahuda sun fi ko sun fi kowa jin tsoron mutuwa yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana dayan zai so ina ma a ce a rayar da shi tsawon shekara dubu daya a duniya Allah ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun in ma an rayu da shekara dubu haka dai ba zai hana ya mutu ba karshen tuka tuka ne tuk dole dai kwanan su zai kare kuma zai mutu sannan kuma shi kenan zai je lahira a masa hisabi shi ko abin da bai so to da haka ba su da karfin halin iya yakar ku gaba da gaba na bainahum shadid rigimar da ke tsakanin su mai tsanani ke su yahudu dangogin gidajensu don umam ne ubangiji ta'ala ya rarraba su al'ummu ne daban-daban ba al'umma ce ɗaya ba wa qatanahum fil ardi umama haka suke daban-daban kuma ya juna suke fada suke da juna don Allah ce fa agharaina bainahum al adawata wal baghdha ila yawm al qiyamah wato ainihin mun riga mun iza mun lura wutar gaba da kiyayya a cikin zukatan su tsakanin su da juna shine ba ba'atuhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an a gani ida kai kana tsammanin kansu daya bakin su daya a ta suke wa qulubuhum shatta amma zakatun suna rabu da juna zalika bi annahum qaumun la yafqahun hakan ko ya eh bi annahum qaumun la yaqilun hakan ko ya faru ne dan su mutane ne la yaqiluna wanda ba sa hankaltar wahayi ba sa hankaltar umarni na Allah ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dukkan waɗanda suka sabawa addinin musulunci ka'ida babu yadda za a yi kan ya haɗu a batun da suke kai tunda Allah ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi qad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma fi shiqaq fa sayfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim in sun yi imani da irin abin da ku ne suka yi imani da shi to sun shiryu amma in suka ki suka kafircewa qur'anin ku suka kiyarda da annabinku fa inna ma hum to su akan abin da suke kai fi kakin suna cikin sabani kansu ba taba haduwa ba da haka kungiyoyin nasara kungiyoyin kirista kansu ba taba haduwa ba haka kungiyoyi ne hudawa kansu ba taba haduwa ba kawai za su yi kawance ne lokaci guda in sun zo yakar abin da ake kira al'adul mustar abokin gabar mu na mu duka wato musulunci in sun zo yakar musulunci ne to sai su haɗa kai na wani dan minti na waɗansu ɗan lokuta a ɗanyi wani ɗawance dan a murkushe musulunci amma in har suka ci nasara akan musulmai to kuma su kansu ba ne taɓa haɗuwa ba lokaci guda shi yasa ka duba rikicin da ake na nazan alam ba kirista kirista bane ba ka duba rikicin da ake tsakanin sabiya da mutanen Croatia ba ba bane su duka amma wannan na kan wata tarika ta kiristanci wannan na kan wata tarika ta kiristanci ana kisan kai ana menene ana menene da sauransu kansu ba zai taɓa haɗuwa ba amma in an zo ya karba dinin musulunci ne to sai a ɗan yi kawance a yi durin durin amma ba wai dan gaskiya ne kansa ko da nan Najeriya karamin misali musulmi sun gina babban masallacin su a Abuja kirista sun gina babban cocin su a Abuja kansu ba za a dogara su iya gina ba don ba su tarika da za ta yi daki tarika ta za su gina wannan eh, cocin to wannan alkawali ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba su hum bainahum shafi. wato gabatu a tsakanin tsanani gare ta ta tahsabuhum jami'an kai kana tsammanin kamar a haɗe suke wa qulubuhum shatta amma zukatan su daban-daban suke da ba a haɗe suke dan duk wanda ya saba alqur'ani ya saba hadisi ba ni ya kai ina fata an fahimta da haka yanzu ka lura yahudu kansu ba zai haɗu ba kiristoci kansu ba zai haɗu ba haka yan bid'a akan bid'a su kuma kansu ba zai haɗu ba dan ka'ida shi ne kai yana haɗuwa ne karkashin qur'ani kadai da hadisi kadai fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli an kawo wani abu na uku ta aka yi in kun yi zabani ko mayar zuwa ga Allah ko mayar zuwa ga manzon Allah kai ka saki ni in saki mu ga Allah ya ce manzon Allah ya ce ta kai ya haɗike amma in ka rike naka na rike na wa ya zanto kishar Qur'ani da hadisi to kan ba zai haɗu ba sannan ko babu yanda za a yi ya fahimtar juna har kiyama ta shi yasa ka duba yan bid'a sun yi tarayya ne wajen abu guda ɗaya shine dukkan su suna faɗa da ahlus sunna dukkan sun saba qur'ani dukkan sun saba hadisi dukkan yan bid'a sun saba shirya sahabbai ba wanda yake son a ce a zo a rayar da qur'ani a aiki da su ko hadisi ko a zo a bi daidai da dariƙa a ce ga dariƙa abubakariya ko umariya ko usmaniya ko aliya alawiyya ba wanda zai ce a zo a yi wannan amma dukkanin su kowa ya kama cikin sa ko wanda ya kama riga cikin dariga dai ma suka samu bangarorin cikin gida da rigingimu masu tarin yawa ana gaba da juna amma gurin gurin ake ana cewa ana tare a sarari amma a ƙarƙashin ƙasa ba tare suke wannan kuma alƙawarin Allah ne nazzala بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في la لفي شقاق ba'id fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq wadannan ayoyin guda biyu haka suke gaskatuwa akan dukkan wanda ya saba qur'ani ko ya saba hadisin manzon Allah in ka da kai yake haduwa to an ga hukunta qur'ani da hadisi a matsayin ne jagora kawai sai da mutum ya faɗi Qur'ani dan ya tabarruki da shi hadisi dan ya tabarruki da shi amma ba dan ya je ya aiki da shi ba yana ganin ga wani mutum wanda shi ma yan an bi kamar yadda in an ba annabi za a rabo shi to wani ma yan an bi za a rabo shi kuma ga wani mutum an ba shi fawa ta Allah zai iya talautarwa zai iya arzikawa zai iya bayarwa zai iya hanawa kuma duk ƙarya ne ba mai bayarwa mai hanawa mai arzikawa mai talautarwa sai Allah duk wani wanda ya lazana da kai cewa wai saboda shi sai arzikin ka ya karye saboda shi sai a kore ka daga aikin gwamnati kawai ya raina ba wayo ne ya ga ba ta da tunani amma ba haka ba wai sai kwace ma wani arziki duk wanda za a ce ai wani ne ya isa kaza ba yin ranar haihuwa ba an zuciya na kaza ga watan kaza a kawai da yi kaza ko a karkara kaza ko a kaza ga tarihin karatun su wannan suka karantar da shi to eh ne ke bada arziki masu arzikin da aka yi kafin su waye ba su ko masu arzikin da za a yi bayan shi ya mutu waye zai ba su ko masu arzikin wani gari wanda ba su san shi ba bai san su ba waye ba su kai musulmi sai ce yana fushi da kai da haka ka talauce ka samu kare a cikin arzikin kasa dan Allah ya yi mana fushi da Amerika ta kai ƙarya ne ƙarya kawai su gwa mutane in ba haka ba da ba sai ya fushi da amerika ba sai ka karye mu huta ya fushi da ingila ka karye ya fushi da waye duk su lalace kafaran duniya duk su mutu irin manyan arna da ake da a nan gurin irin su ofana kwale da a rasa su to me yasa bai fushi da su ba wani irin wali ne sai dai ya fushi da mummune kuma ganin wali haka karama ta ba ta tashi ta fushi ta sai akan mummune ka ga nan gurin duk idan mutum yana da hankali sai ya fahimta domin da gaske ne shi mujahidi ne jikan annabi ne yana son musulunci ya ci gaba to dukkan wanda suka rike musulunci gaba ko a turai ko a tana ko a japan ko a gidan najeriya shi kenan duk sai kulle musu to rasa inda za ta kansu musulunci ne huta musulunci ya ci gaba su kuma a neman su a rasa to amma shi ba kowa bane ba kai yake wa barazana da ya rena ma hankali يلا كده كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين كمثل الذين من قبلهم كمر مثال ودن نسيت كافن كافرين ينزلي واتو كافن ودن من دعكي مغانا آية تنا مغانا أكن كافري نا أهل الكتاب نا بنو النذير ya ce ka matsalin lazina min qablihim kamar misalin waɗanda suke kafin su ne na da to suwaye suke kafin banu nazir shine sai malaman tafsiri waɗanda suka ce ai ana magana ne kaman shawa wanda aka yi yakin badar da su tunda a tarihance sai da aka yi yakin badar ne daga baya aka zo aka yi yaki wanda aka kori banu nazir da haka sai Allah sai kamar lazina min qablihim kamar kafirin da suke kafin waɗannan ne yanzu dinnan qariban da dan lokaci kankani ku wa bala amrihim sun ɗanɗani azabar al'amarin su sai ma Allah da suka yi da bijire masa da suka yi yau sun dandane azabar haka walahum azabun aliyam kuma suna da azaba mai girma to kaga nan gurin ana maganar Qurayshawa wahalar da suka sha a yakin Badar ita ake magana akai waɗansu malamai suka ce a'a Allah allazina min qablihim din nan da ake magana ana magana ne akan yahudawa na banu kainuka yahudawan banu kainuka su ma manzon Allah ya tarwata su ya fata gayyar su an kore su daga Madina a yau cikin watan Shawwal shekara ta biyu bayan hijira an gama yakin Badar a cikin watan Ramadan wannan kuma a cikin watan Shawwal aka tarwata su su kuma tarihin rigimar su ko abin da hada su da musulmai shine su ma dai duk akwai alƙawarin zaman lafiya tsakanin su da musulmai amma wata mace mummuna ta kawo hajar sayarwa daga ƙauye ta zo kasuwa sai ta je kasuwar yahudawa ta banu kainuka bayan ta sayar da abin da ta sayar sai kuma ta tafi wajen wani irin masu sayar da azurfa da gwalagwalai haka don sayan waɗansu kayan bukatarta to tana cikin hijabin ta tana cikin sutura kamar yadda kissa ta tarihi take nunawa tana cikin sutura ta sai yahudawa suke son dole sai ta cire hijabin ta ko sai ta cire sutura ta sai banza da su suna ta mata magana kuma a kaso su ne ba da ta iya to sai ta durkusa tana irin sayan kayayyaki ta duba wannan ta duba wannan ta duba wannan shi wannan mai sayar mata da kayayyakin da gangan sai dan ne ganin ta sai ya daure a jikin wani dutse ba ta sani ba sai ta gama sayayya ta tashi za ta tafi sai zanen ta ya kunce daga jikin ta ta ya bayyana sai yahudawa nan suka fashe da dariya sai matan nan ta yi kara haka da babban murya sai wani musulmi ya waiwayo ya ga abin da ya faru yana waiwayowa ya ga abin da ya faru sai ya farwa wannan bai hudun ya gama da tarin yahudawan da ke wajen su kuma sai suka farwa wannan musulmin sai ya gama da shi kenan sai musulmai suka sa wannan suka taso aka gwarzo dan yaki a takaice hudawan suka gudu suka je suka shiga cikin ganuwa suka boya dama Allah sai la kum jami'an illa fi quram muhassanatin amin wara in ka ji su ladewa za sai suka je suka boya sai manzon Allah ya ce aka aka je aka zagaye dan kauyen su kwana goma sha biyar sai gaba su gaba fita abincin su zai kare ruwa zai kare dole suka sai a zo a yi sulhu abdullahi bin ubay bin salul da yake akwai yarjejeniya na su ya zo ya makale wa manzon Allah ya mararrace cewa dan Allah a ba ceton su a ba shi ceton su manzala sallallahu alaihi wasallam ya yarda amma da sharadin ba za su zauna da shi gari ɗaya a Madina ba dole su tafi bar Madina aka kore su gaba ɗaya aka tarwatsa su suka tafi waɗansu Khaibar waɗansu suka tafi Azra'at waɗansu suka tafi kasar Sham a can suka lalace biyoyi suka mutu to wannan su ake magana kama sallallahu min qablihim qariban kamar yahudawan da suke kafin banu nazir qariban da dan lokaci kankani wanda su aka fara yaka ko aka kora kafin waɗannan zaqu wa bal amrihim sun dandane azabar al'amarin su walahum azabun alim kama sali shaytani iz qala lil insani kfur kuma kamar misalin shaytan ne halaka ita yadda take kamar misalin shaytan iz qala lil insani lokacin da yake da dan adam ikfur ka kafirce ma Allah mana falamma kafara lokacin da dan adam ya kafirce kala sai shaytan kuma yace inni bari'un minka ni kan na bar barranta ba ruwa na da kai na bar barranta da kai inni akhafu Allah rabbul alamin ni na jin tsoron Allah ubangijin halittu wato kullun shi dan abin da yake yi yakan ja hankalin mutum akan kafirci da saba ubangiji yakan gorantar da kai ya nuna maka kamar idan ka saba din zai maka kaza ko zaka samu kaza ko zaka mori da jin dadi iri kaza ya'iduhum wa yumannihim wa ba ya'iduhum shaytanu illa gurura kullun rudi ki ba dan adam ka ai da zaka samu kaza kan ai da ka mori. to sai ka je ka wannan abin kana tsammanin za ka more sai wani bakin ciki ya zo ya fi na wanda kake ciki kafin ka yi wannan abu sato baya kwantar da hankali duk dan giya wani zai sha giya wai dan idan ya sha ya more ya manta da duniyar da mutane ke ji shiga duniyar dabbobi da tumaki da awakai to amma kuma ai zai dawo idan ta saki shi sai samu kanshi cikin bakin ciki da zama wanda ta fi da to ka ganin kamar sai dan kenan ya zuga dan adam ya bidire ya kafirce ma ubangiji falamma kafara idan ka kafirce kuma sai ce inni bari umminka to anan gurin waɗansu malamai suna kokarin kawo wani dan adam ne shaydan yayi wa wannan magana waɗansu suka fassara ta da cewa akwai wani malami cikin malamin yahudawa mai ibada kwarai da gaske ya yi gida a bayan gari shi kadai a cikin bukkarsa a can saman wani dutse sai sai dan ya ga yaya zai ya halakar da shi ya rasa to sai ya samu wata dama damar da ya samu shine sai ya kokarin sanya shi ko waɗansu mutane suka zo suka yi gida kusa da fuskarsa waɗannan mutanen guda uku ko hudu suna da yar uwa mace a wata ruwaya aka nuna yi rashin lafiya sai aka ce a je wurin wannan malamin don yi mata addu'a wajen yi mata addu'a yau da gobe sai je ya su ɗan filisa wadan suka ta ba ni wajen da rashin lafiya yau da gobe ne ta wuce ta ganki ko shi ya wuce ya ganta har sai dan da ya shiga tsakani ya samu ya fasikanci da ita da ya fasikanci da ita kuma sai ta yi ciki to da ta yi ciki sai dan ya samu kansa cikin a sai wannan malami ya samu kansa cikin mazafi sai sai dan ya zo ce masa ai abin da zaka yi yanzu ka huta shi ne ka tafi ta dan yanzu idan ka bar ka rai ta bayyana kai ne kai ciki to ka shiga uku to kuma sai ka ta kaga ne biyu ya faru ke da ya kashe ta me zai faru sai iblis ya samu yan uwan waɗannan mata da aka cikin mafarki ya nuna musu ta hanyar mafarki tunda shaytanu suna da tasiri akan dan adam dangane da mafarki musamman dukkan mummunan mafarki da kuma mafarki rikitacce wanda ka kasa gane bambancin farkon su da karshen sa da tsakiyar sa su ahlam da da wannan ya faɗa sarkin nan lokacin Annabi Yusuf alaihi salam dukkan su daga jeɗan ne hadisin manzo Allah ya tabbatar da haka an bayyana ku da mafarki da zaka ga an bi ka kasha da kyar duk daga jeɗan ne kawai dan ya maka dariya ka sha wahala kwarai ka hada gumi kana cikin wahala duk shedan ne ke yin wannan kawai dan wa mutum dariya to sai shi din zo faɗa musu a cikin mafarki ya faɗa wannan cewa ai wanda yawa ɗar ku juna biyu hatta isa mu ciki wani ne kuma shine ya kashe ta ai wani ne ya kashe ɗar ɗar ku dan ya mata juna biyu ba ya so asiriya bayyana ya kashe ta ya faɗa wancan ya faɗa wancan duk a cikin mafarki da suka waye gari safe dan ce gaskiya fa ni na wani mafarki ya daure mun kai amma dama na ce zan faɗa muku da in ji shawar sai ya faɗa sai ya yace yo aini ma haka wannan ma yace yo aini ma haka to shi kenan sai suka mayar da abin su kamar ijma'i cewa lalle wancan malami ke wannan barna da haka babu abin da yake sai su je su sami su kace su ma su fita ko kuma iblis ya garzaya a gujejen wannan malamin su to a cikin ka ya tuni ne yanzu haka suna nan aka hanya wurin ka za su a ta wuri yaje same shi don yana iya ka tafakkula yaje same shi cikin ka ya yanzu za su iya zuwa su amma yanzu akwai dabara ɗaya kawai da za ka fice ka shine in za ka yi duka yi musu jara ɗaya ni kuma zan san yadda zan yi tsare ka daga kai su to sai wannan ya ga cewa gaskiya da ya kunyata gare wannan su zai guda ɗaya ga iblis in iblis ya ce shi daga baya ya zo ya istighfari ya tuba ya koma musulunci dan dai baya sun yi kunya shikenan sai fadewa iblis gada da ya gama su gada <laughs> su iblis kuma ce to ka ka faɗa kenan ba ni ba kai ma ka fara kana inni bari'un ka inni akhafu Allah rabbul alamin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun kawo wannan kissa ibnu kasir ya kawo ta wadansu sun kawo ta to amma babu wani sanadi kwakwara da yake nuna ingantuwarta ina fata an fahimta shi yasa kawai sai dai a faɗe ta min babil ina la min babil ta'akkud min sihhatiha kawai ina waɗansu kuma malamai sukan ce a'a abin da ya kamata a alakanta ayar da shi abin da iblis ya faɗawa kafirai a ranar da za a yi yakin badar wa yuzayyana lahum ash-shaytanu a'malahum فقال لا غالب لكم yawma من wa inni jarun lakum ya ziga su yace da su ai yau sai kun ci nasara ba wanda ya isa ya karya ku ina tare da ku ya je ya ziga kafaran qurayshawa duk suka fito akan su su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a filin badar falamma tara'atil fi'atani nakata ala atubaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab lokacin da aka haɗu iblis ya duba tawagar mummunai ya ga akwai mala'iku a ciki ga shi jibril tan an yi sahu to ya san babu labari yawoyi ji ya kalli kafaran maka yake to ni dai na gina <laughs> ni a rama la tarawna ni ni na ga abin da ba ku gani ba ga nan gurin bala salam ma ta fara kala inni bari ummi ka inni a rama la tarawna falamma ta al-faran tiyatan nakasa ala kabi wa qala inni bari ka inni ara ma la tarawna nan gurin falon ma kafara bari inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbul alamin ina ganin ila zai fi kama da wannan ayar saboda waccan kisar wadda ba mu da tabbas din sanadinta amma wannan kuma san in mun yi mun yi mun babu tafsir alquran bil qur'an an fassara alqur'ani da wajen sa'ayoyi na alqur'ani fa kana aqibatahuma annahuma fin nari wato karshen ukubar al'amarin su shi shaydan din da kuma shi dan adam din wanda ɗan ya halakar da shi annahuma fil nari makomarsu ita ce wuta khalidaini fiha suna masu dawoma ce wa zalika jazaa'u zalimin wannan ko shine sakamakon azzalimi Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullaha إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين لكم الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وبنجد amanu ya waɗanda suka yi imani لسكي إيماني ku tsare كسر Allah الله ku riƙi shamaki tsakaninku da azabar Allah ku riƙi garkuwa tsakaninku da fushin Ubangiji ta hanyar aikata abin da Allah ya ce ta hanyar mai nesantar abin da ya hana wal tanzur nafsun ma qaddamat gadin ko rai ta duba ta ga me ta gabatar domin gobe ba wai gobe litinin ba gobe kiyama laraba sukan ce gadan suna nufin gobe ta kusa kamar gobe litinin kenan in kana lahadi ko kuma su ce gadan suna nufin gobe ta nesa wato gobe kiyama kenan an fahimta ko wal tanzur nafsun ko rai ta duba ta gani me ta gabatar ma qaddamat me ta gabatar li gadin domin gobe kiyama wani irin aiki kai account ɗinka na lahira me ka zuba a ciki me kake da shi na rarar ayyuka na alkhairi albaqiyatu salihatu da Allah ke faɗa khairun inda rabbika thawaban me kake da shi na irin wannan wattaqullah kuma ku tsoraci Allah inna allaha khabirun bima ta'malun ubangiji mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa wala takunu kallazina nasullah ku mummunai kar ku zanto kamar waɗanda suka kyale umarnin Allah ba wai nasullaha suka manta da Allah ba dan ba su yi mutum ya manta da ubangiji da yadda kai kafirci ya san akwai sai dai kafirce masa amma nasullaha ay nasu awamirahu wanda suka kyale umarnin Allah suka kide kenan fa ansahum anfusahum karfi Allah ya mantar da su kawunan su ma'ana irin yadda suka manta da umarninsa shi ma zai kyale su cikin azaba ulaika humul fasiqun irin waɗannan su ne fasikai la yastawi ashabun nari wa ashabul janna da dai yan aljanna da yan wuta ba za su zama ɗaya ba ashabul jannati humul faizun yan aljanna su ne masu rabauta ubangiji ta ala ce am hasiba allazi najtarahu sayyiati an naj'alahum كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون فكما رأينا آية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نفرمها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا shahada huwa ar-rahman ar-rahim ubangiji ce lau anzalna hadha al inda ate mun saukar da wannan littafi na al ne ala jabalin akan dutse la ra'aytahu khashi'an da kaga wannan dutsen yana mai firgita da jin tsoron ubangiji mutasaddian yana mai tsatsagewa shine at-tafaddu min khashiyati la saboda jin tsoron ubangiji haka dutse yake ma'ana dutse ya kai matsayin da inda dan shi aka saukar da qur'ani da ya tsorata da ya firgita da ya rusuna da ya ji umarnin Allah wa inna min al-hijarati lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun wato ainihin da shi muka saukarwa da ya tsage saboda jin tsoron ubangiji kamar yadda Allah ya ce walau anna qur'anan sayyirat bil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta jawabu law din lakana hadha al-qur'an bal lillahi al-amru jami'a afalam ya'ti alladhina amanu an law yasha'u Allah lahada an-nasa jami'a ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تكون قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد wato da a ce akwai wani abin karantawa da za a karanta shi yi da jibalu saboda tasirin karanta shi duwatsu su nike iska ya tafiyar da su aw quti'at bihi al-ardu ko kasa ta daddace ta girgiza saboda tasirin jin wannan abin karantawar au kullima bihil mauta ko kuma zai iya yiwa a yi wa mamata magana su ansa saboda tasirin wannan abin karantawar da a ce akwai shi da wannan qur'ani shine zai dauki wannan tuta an fahimta ko to anan nan gurin kaga nan tasirin alqur'ani bi girma ashe kenan dukkan zuciyar da alqur'ani baya lallausa ta baya kautata wato zuciyar da babu alheri cikin ta alamar zuciya akwai ragowar ragowa na alkhairi a cikinta a samu qur'ani na iya tattausa ta ya jawo ta daga mummunan tunani zuwa kyakkyawa ya jawo mai zuciyar daga munanan ayyuka zuwa ga kyawawa ya jawo mai zuciyar Allah kalli ko ya sa shi ya daina ayyukan farnarsa gaba daya ko ya rage wani adadi goma ashirin talatin hamsin sittin cikin ɗari ko da bai daina gaba ɗaya ba to wannan duk alama ta cewa akwai alkhairi ta tare da bawa wa tilkal amsalu nadrubuha lin waɗancan misalai ne waɗanda muke buga su domin mutane la'allahum yatafakkarun ko su mutanen sun yi tuntuntuni su sake lissafi dangane da wato ainihin imani ko ayyuka na gari wallahu allazi la ilaha illa huwa ubangiji ta'ala shine Allah da babu abin bauta bisa ga cancantar sarki alimul ghaibi was shahada kuma shine alimul ghaibi masanin abin da ke koyi was shahada masanin abin da ke sarari huwa ar-rahman ar-rahim shine ar-rahman wato mai jin sannan ar-rahim ko mai tausayi da ar-rahmanu da ar-rahimu dukkanin su guda biyu ne da suke nuna siffantuwar Allah da rahama lafazin ar-rahman na nuna siffantuwarsa da rahama wadda take mai yawa domin alawa zane fa'alan an gane ko kamar ka ce gadban ko ka ce jaw'an ko ka ce atishan to haka kuma rahman kullu zalika ala wazni fa'alan wanda siga fi ta dullu ala al-imtila'i wal kasra tana nuna cikassa da rahama ya cika ya bace da rahama wasi'at rahamatuhu kullu sai rahamatu ta kai ko ina ina fata an fahimta amma rahim ala wazni fa'il shi wannan ya dullu ala al-luzum ne bayan rahamar tana da yawa ta faɗaɗa sannan tabbatacciya ce ba ta raguwa tana nan a yadda take diman da'ima ya dullu alal luzum kenan ina ba ta an fahimta shine ar-rahman kuma shine ar-rahim ya Allah wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as al-mu'min al-mu'aymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الذي لا إله إلا هو شيني ألا دباب أبين بوتا بسجة سنسل سيشي لا إله إلا هو الملك shine al-malik mai mulki cikakken mulki wanda shi ke mallakar kowa shi ke mallakar komai al-quddus malamin sun fassara shi da fassarori biyu wadan suka ce kasirul barakat shine al-quddus mai yawan albarka kenan wadan suka ce al-quddus ay al-munazzahu an kulli naqatis wal uyub wanda ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya daga dukkan wani aibu babu gajiyawa tattare da ubangiji baya mantuwa baya jahilcin al'amura qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wala yansa baya barci baya gingidi la ta'kuluhu sinatun wala nawm wato wanda yake babu wata tawaya ta tare shi ne al-qudus mai cikakken tsarki ke assalamu lafazin assalam wato ma'abucin aminci to nan gurin ma'abucin aminci yana daukan ma'ana kamar guda biyu ko uku ko dai ma'abucin aminci ma'ana wanda zai amintar da bayinsa ranar tashin kiyama ya sa su cikin gidan aminci lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun kaga ma'abucin aminci din kenan saboda zai amintar da bayi ko kuma assalam ya zanto allazi salima min kulli aibin wa wanda ya amintu shi a karan kansa daga dukkan wani nakasu ya amintu. daga dukkan wani wato ainihin tawaya ko kuma assalam din daga assalamatu ne yani salamatul ibadi alladhi yuslimu ibadahu minan nari wa min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wanda zai amintar da bayinka daga wuta ya amintar da su daga yake gaskatawa yake gaskatawa yake gaskata bayinsa mummunai yake gaskata bayinsa annabawa da manzanni cewa abin da suka isarwa da mutane gaske ne ba ƙarya suka yi ba domin saukar da wahayi a gare su bangare ne na gaskata su sannan kuma ba su nasara a wajen yaƙi bangare ne na gaskata su ba su wata mu'jiza gagara koyo wadda za su kure mutanen su da ita bangare ne na gaskata su in da bai ba su wannan ba da ya kunyata su da haka almu'min kenan wanda yake gaskata bayansa masu wannan fassara sun lura da wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina ka bi mu'minin aji musaddiqin lana ke wadanda suka fassara almu'min daga cewa ai asalansu daga al'amnu ne ai huwa allazi yu'minu ibadahu shike amintar da bayinsa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf amanahum wato ya amintar da su daga zaman zulmi daga zama na tardar wato kaga in ba dan Allah yana amintar da mummune ba yawan kafirai da yawan makamun su kadai ya isa sa in ma mutum ya tana sai ya kasa bace amma sai Allah ya amintar da kai ya nutsar da kai irin wannan amincin ne mummune suka samu a filin badar gashi ba su da makamai ba su da adadi da yawa kafirai sun ninka su uku ba makami ba komai amma Allah ya amintar da su idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an ila saboda haka kaga wato amintar da mummune kenan daga dukkan wani firgici zama na zunubi shine al kenan al lafazin al yana nufin wanda yake mallakar komai da komai domin alhaimanatu shine mamayar wani abu to amma idan an ce mamaya kamar abin da da ba naka ba da haka sai dai ka dauke shi a matsayin iko ga mumme wanda yake da ko ina da ko ina sannan shine al-aziz wato mabuwayi sannan al-jabbar wato shine mai dora dukkan wani karyayi in ka karya ta fuskar sunan arziki huwa allazi yajburuka shine zai dora ka in ka karya a kafa shine zai dora kafarka in kai targade shine zai dora ka ubangiji shine al-jabbar mai dora dukkan wani karyayi mai tallafa dukkan wani gajiyayi. ina fahimta an fahimta sa wani ce ya man aluzu bihi fi ma u'amiluhu wa man a'udhu bihi min ma uhadiruhu la yajburu an-nasa azman anta kafiruhu wa la yahiduna azman anta jabiruhu ma'ana ya wanda nake fakewa da shi cikin duk abin da nake so in samu mai kyau ya wanda nake neman tsaro da kariya a wajensa cikin duk abin da nake jin tsoronsa ba yanda za a yi mutane su dora kashin da ka karya shi ko ka gurkar da shi ko ka targadar da shi ba yanda za a yi mutane kuma su iya karya wanda ka dora in kai ka karya ba za su iya dorawa ba in kuma ka dora kuma su ba za su iya karyawa ba aljabbar ko kuma ta aljabbar mai cikakken iko an fahimta ku almutakabbir lafazin almutakabbir wanda ya ɗaukaku ga barin kaskanta wato dukkan waɗansu kaskantattun al'amurra ba nasu bane ba shi sai abubuwa kamulallu su ne na ne almutakabbir ko mutu almutakabbir mai ji da isa mai ji da takama ba wanda yake da wannan ko sai Allah subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbatar masa ga barin abin da suke jingina shi da shi na jingina masa da ko jingina masa mata ko jingina masa abokanan tarayya ya fi karfin haka huwallahu al-khaliq shi Allah shine al-khaliq mahalicci al-bariq wanda ya fari halitta din bayan bai ga sample a wurin wani ba al-musawwir shine mai suranta halitta a cikin mahaifa kafin daga baya a zo a yi halitta manzon Allah ya nuna cewa ba wani jariri da zai kwana arba'in face sai an kammala surarsa sura ma'ana bayanin khasa'is na jikinsa tsawonsa girmansa wato yanayin halittarsa fari baki menene cikin kwana arba'in an gama a taswir wato sanya taswira dinsa sannan kuma daga baya zai zo wannan marhala marhala marhala ta tsugon mani marhala ta gudan jini marhala ta tsoka marhala ta kaza ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ina fata an fahimta to almusawwir kenan wala kad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma kunna lil mala'ikati tisjudu li adam at-taswir din kenan almusawwir lahu al-asma'u husna shine wanda ke da sunaye mafiya kyau yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardh gare shi ne abin da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa ke yin tasbihi wa huwa al-aziz al-hakim shine al-aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa shine kuma al-hakim mai hikima cikin dukkan al'amuransa to kaga waɗannan sunaye bangare ne na wani sashi na asma'ullahi al-husna wanda ake so lokacin da bawa zai addu'a ya roki Allah da su yayi tawassuli da su ya mai da su sune tsaninsa inda za ka karanta karshen suratul hashr din nan ka ce ya Allah albarkacin waɗannan sunaye da ke cikin waɗannan ayoyi guda ukun karshe ka biya mun bukata kaza albarkacin su ka kare ni daga kaza albarkacin su ka yi mun kaza to kai mafi kyawu daga cikin tawassuli da ake bukata ba don da Allah ya ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayajzuna ma kanu to wannan shine karshen ayoyin suratul hashr kai tsaye za mu shiga cikin suratul mumtahila ko ka ce suratul mumtahila ko suratul mumtahala duk ana faɗa suratul mumtahila ita ce sura ta 60 idan ka faro kirge daga sama kuma sura ce wadda take madaniya tana kunshe da ayoyi ɗaiɗai goma sha an saukar da ayoyinta ma'ana bayan hijira kenan muna roƙon ubangiji ya taimake mu wajen fahimtar ayoyin ta bisa daidai da faɗin daidai da kuma aikata daidai na Allah shi ya ayyuhal ladina اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمرض الصدقة وأنا أعلم بما أخطيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل حديث يا تبتا أتكين سيد البخاري بغالي بن أبي طالب الله تكالي دا دريسي يسوي شيء عليه da Zubair ibn al-Awwam da kuma al-Miqdad ibn al-Aswad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura su daga Madina yace ku kama hanyar Makka har zuwa lokacin da za isa wuri kaza wuri kaza wuri kaza za ku ga wata mace a kan raƙumi tana tafiya ku tsare ta akwai wata takarda an aike ta da ita ku kwato ta ku kawo mu an ba wanda ake sanarwa ta hanyar wayi ba ya aka yi san wannan Ali bin Abi Talib suka tafi shi da waɗannan sahabbai guda biyu suka je daidai wurin da manzon Allah ya faɗa suka samu wannan mata suka tsare ta suka ce ba mu littafin da aka aiko ki da shi ko wasikar da aka aike ki ce wa ni ba ni littafi aure na ba wanda aikin da wasiƙa suka ce babu da annabi ya miki ƙarya ko dai ki bayar ko mu miki tsirara ko mun caji ki mun dauko wannan wasiƙa ta manzon Allah kaga cewa lalle abin babu sauki a ciki sai ta gunce gashin kanta a cikin dan kwalin ta sai ta dauko wannan a cikin abin da ta tsare gashin kanta da shi kai sai ta dauko wannan wasiƙa sai ta bayar sai aka zo aka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ana buɗe wannan takarda sai gashi Hafiz ibn Abi Balta daya daga cikin sahabbai shine ya rubuta takarda zuwa ga wadansu kafiran Makka abin da ke cikin takardar wato yana ba su labarin wani bangare na shirye-shiryen manzon Allah game da su sai manzon Allah ya kirawo shi yace hafiz bin abi balta'a menene abin da ya zata kana musulmi ka rubuta takarda zuwa ga kafare har ka ba wani bangare na labarin mu mu ne yace wallahi ya manzon Allah dukkan masu hijira da muka taho da su daga makka kowa yana da dangi a makka in banda ni. kowa yana da dangin da za su tsare masa dukiyarsa su tsare masa jarinsa su tsare masa rumfarsa ta kasuwa su tsare masa yan uwansa ni ko ni da kowa to sai na ga kila wannan abin da na rubuta musu na ba su labarin wani hali da muke ciki a nan zai sa su dan ji tausayi na in sun tashi kai wawa su ba za a wawace dukiyata ba amma ba na yi haka bane dan kafirce maka manzan Allah ba na yi haka bane dan zabar kafirci akan imani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to daga yau karka saki sai wannan aya ta sauka allati ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kar ku riki makiyana makiyanku a matsayin awliya a masoya dan me za ku riki kafirai kuna kaunar su ku kyale in uwanku mummunai tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu kauna wa qad kafaru alwaw dinnan wawul hal kenan alhalin ko sun kafirce bima ja'akum min alhaqi dangane da abin da yazo muku na gaskiya shine alqur'ani yukhrijuna ar-rasula har ma suna fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin garin Makka wa iyyakum kuma su ma suna fitar da ku su fitar da manzon Allah su fitar da ku daga Makka ba dan komai ba an tu'minu billahi rabbikum sai dan kun yi imani ga Allah ubangijinku to bai dace ku kaunace su ba da wannan shine halin su in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wannan in kuntum din tana da alaka ne da la tattakhudhu aduwwa wa aduwwakum awliya'a in kuntum kharajtum jihadan fi sabili kar ku riki makiyana makiyanku a matsayin masoya in da gaske ne kun fito daga makka kun zo madina don yin jihadi wajen yada kalmata wa a mardati kuna neman yadda ta tusirruna ilaihim bil mawadda yanzu a ce ku rinka sirranta soyayya ya zuwa gare su wa ana a'lamu bima akhfaytum alhalin ne ne mafi sanin abinda kuka koye wa ma a'lamtum da abinda kuka bayyana abinda ke cikin zukatanku da abinda kuka bayyana duk ɗaya ne a wurin Allah sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustaqbil bil layl wa saribun bin nahar wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur wa ana a'lamu bima akhfaytum ma a'lamtum wa man yaf'alu minkum dukkan wanda ya sake ta aikata haka cikin ku faqad dalla sawa as-sabil hakika ya bata bata wanda yake wato ya bata daga tsakiyar hanya ya kauce wa tafarki na musulunci kenan salatin إن يفقهوكم يكونوا لكم أعداء ويركضوا إليكم أيديهم وألسنتهم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 su cutar da ku da harshe ta hanyar zagi ta hanyar habaiti ta hanyar faɗa muku bakakin maganganu da kushe addinin ku ta kafofin watsa labaran su in dai sun samu damar haka ko shakka ba babu za su haka wa waddu su kafirai sun so law takfuruna wai ina ma ake ku kafirce ka duba da Allah ke fallasa mana su dan mu san wani irin zama zamu da su ba bambanci tsakanin kafiran jiya da kafiran yau kowane gauta dai ne ba bambanci da dai kafirai ne haka suke a duk inda suke a da ne ko a yanzu lan tanfa'akum arhamukum wallahi dangantakar ku da su ba za ta amfane ku ba wala auladukum ko ƴaƴanku ba za su amfane ku ba yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama yafsilu bainakum Allah zai rarrabe tsakaninku su ma da suke ganin suna dangi a maka. firme ne da dangin kafirai ne ba mummune bane ba za su amfane su da komai ba a wajen Allah an gane ku wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala masadi ne dangane da abin da kuke aikatawa to lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka sai Umar dan Khattab yace da manzon Allah kyale ni in je in sare kan hafiz din nan kowa ya huta dan me zai rubuta kafare wasiƙa a sirrance ba sani ba to manzon Allah ce a kyale shi baka san cewa ya halarci yakin badar la'alla Allah qad tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum baka sani ba mai yawa ubangiji ya kalli waɗanda suka je yakin badar ya ce kai da yau ku yi duk abin da kowa ga dama na gafarta muku ma'ana kallan badar ta isa ta shafe wannan zunubin da yi Umar dan dole dole zai aka ci gaba da mu'amala da Hasib bin Abi Balta'a wannan ke nuna in wani dan uwan musulmi yi ba daidai ba sawa'un a siyasance sawa'un a rayuwa ta yau da gobe a rayuwa ta wa'azi a menene in dai har ya nuna ga uzurin sa na yin abu kaza kuskure ne to sai a yake masa ba za ka kike musamman idan ya kasance yana da saduka fil islam ya shi nufi da sabuka mutumin da aka san da waɗansu ayyuka manya-manya na addinin musulunci to sai zo wani kuskure guda daya ba za a ɗauki kuskuren guda daya a ce ya shafe dukkan alkhairin da ya bar ina fata an fahimta wato kuskure ne aqida ce ta kawarijanci wanda bid'a ce mai zaman kanta dan uwanka musulmi yana da dangin alkhairi da yawa amma ya wani kuskure sai ka manta da alkhairin ka dauki wannan kuma kuskuren guda daya kai ta yada ai yayi kaza ai kaza ai in kana da adalci kamata yayi kafin ka ce yayi kaza na kuskure suka ce to amma fa yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza na alkhairi to ka san in ka faɗa haka wanda ka faɗa kuskuren ba za ka yadda ba kai kuma so kuke a yadda da haka sai ka ɓoye alkhairin da Allah zai wannan bawan Allah ta hanyar tawfikin sa yayi sai ka faɗi sharrin sa akwai adalci a nan gudu manta da in kana gaba da ni ko kana gaba da shi ko kana gaba da ita ko kina gaba da ita gabar ka da mutum baya sa ke masa kage ka da mutum baya sa ka koye alkhairin sa kamar da sanka da shi baya sa ka ɓoye kuskurensa amma in ka zo bayyana wa sai a samu tawazu dukkan mutumin da yake da tarin alkhairi da yawa to ya kamata wannan ya mantar da karamin kuskurensa ba a daukan sa a ce masumi ne amma baya nuna dauki karamin kuskurensa kuma a yaka shi ko kuma a zagi shi ko a ci mutuncinsa gaban jama'a sai Allah ya قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إن العزيز الحكيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم حقيقة كيكاون أبن كوي يا كتنشي غريكو كوم مني في إبراهيم دنجل cikin kisar annabi Ibrahim alaihi salam wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi a zamanin sa iz qalu liqaumihim yayin da suka ce da mutanensu wato yan uwansu danginsu yan garinsu yan su suka ce da su ne inna bura'a'u minkum mu kan mun riga mun raba gari da ku mun barranta da ku ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillah mun riga mun bijirewa abinda kuke bautawa wanda ba Allah ba mun yi masa tawaye kafarna bikum daga yau kan mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawa tsakanin mu da ku gaba ta fara daga yau wal bazba da kiyayya abadan har abada ba za mu daina ba hatta tu'minu billahi wahda har sai in kun yi imani da Allah shi kadai to wannan abu da annabi Ibrahim ya faɗawa mutanansa yan garinsa wannan abu da mummune suka faɗawa yan garinsu mutanensu tare da annabi Ibrahim wato shine abin da ake cewa kyakkyawan abin koyo ma'ana dukkan yadda mutum yake da dangantaka da mu uwa ko uba ko wa ko kani ko dan kabilar ko garin mu daya ba shi ne zai samu mu ba sai in yana bin Allah yana bin manzon Allah da zaran ya kauce manzon Allah dangantaka ta gari ta zama shirme dangantaka ta kabila ta zama shirme ba mai yin kabilanci a duniya sai wanda yake bugi daji dan kauye amma wanda ya waye ya san tarihin zaman bil adama a ban kasa gaba daya Allah ya takaice shi ne a cikin fadin sa ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai ce me ya ce li taqasamu li ta'aruf inna akramakum inda Allah atqakum inda Allah alimun kafiya gaba ɗayan mu da kai fari da ni baki da kai kanuri da ni bahaushe da wancan bafulatani da wancan wane ne gaba ɗayan mu muna dangantuwa ne zuwa ga annabi adam gaba ɗayan muna dangantuwa ne zuwa ga nana hawwa to waye wa wani alfahari waye aka yi da diamond aka yi sauran daga kasa waye aka yi da azurfa sauran aka yi shi daga kasko dukkanmu daga asali ɗaya ne to yana alfahari kuma da gari ko kabila a sai kenan abin da ake alfahari da shi ne addini dukkan wanda rike addinin ka shine naka wanda baya tare da addinin ka ko gidan ku ɗaya bai zama naka ba kenan wannan shine kyakkyawan abin koyin da Allah ke mana ga abin da Annabi Ibrahim shi da wanda suka yi imani da shi suka faɗa mutanen su inna bura'a'u minkum ba mu ba ku tunda ba ku tare da Allah wa min ma ta'buduna min dunillah mun rabu da duk abin da kuke na gargajiyar ku abin da kuke bauta ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bayyana wa bayyana kuma al'adawa wal bagaba iyayya da gaba ta fara tsakanin mu da ku abadan har abada hatta to minu billahi wahda har sai kun da kun yi imani da Allah shi kadai sannan mu sulhu sannan mu satunta to wannan haka ake so mu ne dan Allah haka muke yi a duniya ba ka mutu ba eh akwai waɗansu daga cikin mu suna kwatantawa amma akwai waɗansu daga cikin mu kuma akan kabilanci suke rayuwa shi ko so ake karayi rayuwa ta addini ba rayuwa ta kabilanci ba ba maganan gari daya ba maganan kasa daya ba maganan local government daya a'a magana ce ta addini dai ko addini ya sha bamban inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduna sai Allah ce illa qawla ibrahim li abihi sai dai kadai fadin annabi ibrahim ga mahaifinsa da yake la astaghfiranna laka da sanin zan roka maka gafara wa ma amliku laka min Allah min sai bana mallaka maka komai a wurin Allah sai dai in roka maka gafara din to wannan ba za ku koyi da ba ma'ana idan iyayenku suka zanto ba musulmi ba ba za ku yi koyi da annabi ibrahim ba yadda ya roƙa wa mahaifinsa gafara alhalin mahaifinsa ba musulmi bane ba wannan ba wurin koyi bane baya cikin usulun hasana din kaga an yi istisna isa an yi togaciya kenan ina fadin kun fahimta illa qawla ibrahim li ta fadan annabi ibrahim din wannan ba za ku koyi da shi ba sai iyayenku sun zama mummune to sai ku dan Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfar ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min shi kansa annabi ibrahim da yake talauta mahaifinsa gafara wa ghafir li abi innahu kana min ad-dallin wa la tuqzini yawma ya'tuna yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ya rinka yi ne kafin ubangiji ya sanar da shi ta fuskar wahayi Allah ce daina ya mutu na kafiri falamma bayyana lahu annahu adu lillah daga baya da ya gane mahaifinsa makiyin Allah ne ta tabarra minhu sai barranta da gare shi to a sai kenan ba za su koyi da shi wajen wancan ربنا عليك توكلنا wa انبنا واليك المصير ilaykal النبي ابراهيم annabi ibrahim kenan shi da wanda suka yi imani da shi suka ce ya ubangiji gare ka muka dogara kuma yanzu zuwa gare ka muke mayar da al'amuran mu kuma yanzu zuwa gare ka makoma take rabbana ya ubangijin mu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru kar ka sa mu mu zanto fitina ga waɗanda suka kafirta da ake nufi da fitina ga waɗanda suka kafirta wato kar ka ɗora su akan mu su fitine mu ta yadda za su rinka mana ukuba su rinke mana musiba har wannan ya sa mu raunan da ta fuskar riko da addini kar kai haka ya ubangiji waghfir lana rabbana ka gafarta mana ya ubangiji innaka antal azizul hakim lalle kai ne al aziz magwayi sannan kuma al hakim mai hikima قال سبيل لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم وبنجد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة حقيقة كتاون أبو كوي يا كسنتي بريكو فيهم كما النبي إبراهيم ده متنسى wannan jumlar taukidi ce akan na baya an faɗa an sake faɗa don ku ɗauki wannan a matsayin ka'idar rayuwa ka'ida ta alwala'u wal bara alwala'u lillahi wa li rasulihi wal mu'minin wal bara'u min al kufri wal kuffari wal muhidin wal munafiqin ba wanda zaku kaunata sai Allah da manzansa da mummunai duk inda suke ko ba garin ku ba ko da ba kabilan ku ba ba wanda za ku ki ku tsana sai kafirci da kafirai da munafukai da mulhidai makiya addinin ku na musulunci duk inda suke ko da a gidanku aka haife su ko da nono ko kuka sha ka'idar kenan sai sa aka jaddada laqad kana lakum fihim uswatun hasana kyakkyawan abin koyi ya kasance mu da ku ko mu ne kyakkyawan abin koyi fihim cikin lamarin annabi Ibrahim da mutanansa amma ba ga kowa ba liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda ya kasance yana fatan rahmar ubangiji yana fatan tsira a ranar tashin kiyama wa man yatawalla wanda duk ya juya baya ya kiban ka'idar wannan ayar fa inna allaha huwal ghaniyyul hamid to Allah shine mawadaci abin yabo dan ka kiban ayar kar ka dauka ka cuci Allah da wani abu ko ka rage masa wani abu cikin fawarsa a matsayin sa na ilahu kai ne kace cikin ka zalunci kanka asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda ya kusata ubangiji ya sanya a tsakaninku da waɗanda kuka yi gaba da su a da Allah ya sanya soyayya a tsakaninku ta hanyar in sun dawo tafarki na musulunci in sun dawo ta farkin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu kadir Allah ko mai iko ne akan in ya ga dama ya jawo da su din su rabota da musulunci da kuka rabota su rabota da bin sunna da tafiya akan gwadaben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ku kuke kai wallahu ghafurur rahim lalle Allah ta'ala shine ghafur wato ainihin mai gafara sannan kuma rahim wanda yake mai jinkari to sai mu dakata nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullah kamar da muka faɗa